والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا درسي ندري دهم سندبيو أجكن كاتمنا بداية المجتهد نا الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يو قوم قوة صفر هجرة ta 1448 wadda ta yi daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2026 ta miladiya za mu tashi almas'alatu salisa daga cikin masailun nisaba a cikin mun ce sun yi sabani fi hadal babi fi nisabi fi talati masail mun yi almas'alatu ula wa saniya yanzu mu almas'alatu salisa na'am bismillah alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd يقول المسلم رحمه الله وأما المسألة الثالثة تو أما مسألة أكو فإن مالكا وأبا حنيفة تو مالك دا أبو حنيفة على سنشي يوسف على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحساد في النساب تو أنا يما mutum lissafin abin da ya ci na 'ya'yan itatuwansa da kuma girbin hatsinsa tun kafin ya girbe a cikin misali. Eh, idan aka zo aka duba in mutum ya noma abin da zai ɗauka ya ci na gida yana cikin misali. ba za ka ce sai ka kwashe abin da za ka ci in ka ware abin da za ka ci sauran to a cikin safa a yi misali. <laughs> to dama dai wannan asal abu halifa dama wannan mafhum da asalinsa shi ka san shi ya fi kowa gamewa a wajen zakka <laughs> komai zakka ne na'am a shafi'i kuma yace ce a ba za a yi masa lissafin wannan ba mai yin karda don gwargwadon nisabi zai kyale ma ma'abucin dukiya abinda zai ci shi da iyalansa to dalilin wannan saɓani nasu ما يعارض al في ذلك من الكتاب والقياس kitab wal qiyas abinda wato wato nassoshi da suka zo akan wannan daga cikin alkur'ani suka zo suka ci karo da kiyasi amma sunna ita ko sunna fi zalika a cikin wannan kuma rawahu sahal ibn abi hasma shine abinda sahal ibn abi hasma ya ruwaito أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خارسا cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya tura abu hatma ya yi harsu ya yi harsu sai wani mutum ya zo ya ce ya rasulallah ya ce aba hatma ta da alayya abu hatma ya tsara mu faƙarar rasulullahi الله alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibn ammika yaz'umu annaka zidda alaihi dan baffanka yana riyawa yana da'awar cewar yi masa kari faƙala sai ya ce ya rasulullah sai ya ce ya rasulullah laqad lahu qadra uliyati yace na bar masa gwargwadon abin da zai rufe tsiraicin iyalinsa ya ce وما يطعمه masaki. da kuma abin da zai ciyar da miskinai da su وما تسقطه الريح da abin da iska take fadar da shi kasa وقال sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kan zadaka da zadaka an ne wa an ansafa yace ai dan dan ya yi maka kari ne ya kara maka kuma ya yi maka adalci <laughs> wannan hadisin al-gumari ce a tabarani fil awsat wa ad-darqutni kilahuma min hadith muhammad ibn sadaqa muhammad ibn sadaqa tadaqiqi ne kai ko an muhammad ibn yahya ibn sahal ibn abi hasma an abihi an jaddihi ibn abi hasma wa sanaduhu a tun da yawan mace muhammad ibn sadaka wani na kyautata shi din ne a yi addafi ko? ko ka ba shi ba ne <laughs> ga muhammad ibn sadaka baya cikin yawa muhammad ibn sadaka aljublani ba a daƙiƙi ɗin ba ne kenan alhimsi saduk saduk eh, eh to ai bari mu muhammad ibn ibn yahya ibn sahal ibn abi hasma ibn yahya shi baya cikin rijal sita Mhm. Uh, warwiya wa kuma an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan kuka yi har kuka yi kardado to ku kyale sulusi in ba ku bar sulusi ba to ku kyale rubu'i mhm. wannan eh, na'am Eh, kar a hada da shi wato in aka yi hars din to sai a ware a sulus kai ya shiga cikin nisabi ai shine ne shafi'iya ne da suke hujja da wannan wato kamun yin za zakar ba sai wani zai zo ya ce ga abin da a wato ba wai gaba daya abin da aka noma ba sai an ware wani abu sai an cire kwata eh ko sulusi Shine shi ne tawilin shafi'iya ga asar eh. Mm. eh sai a ce nisabi shi ne sauran eh. na'am shi wannan hadisin ibn abi shaiba wa abu ubaid fil amwal wa ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i من رواية عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار قال جاء, جاء سهل ابن إلى مجلسنا فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجتم فذكره وقال الحاكم صحيح الإسناد نعم البانية ضعيف نيكو أتجين إرواء ضعيف أبي داود نعم يا إنجان تاجي Aina. Oh. wannan hadisin rataye hukunci da shi zai zama to da iska tun daga shi an rataya shi da asul ko roba eh. shi ne E bari mu ga waɗanda suka ɗauka tashi amma a a wannan ibn daqiq al-eid ya yi istidraki akan kan alhakin hmm. shi sa maram kaga ya ce sahahu ibn hibban wal hakim amma tafsir al hakim muntaqid da abinda ibn abdul ibn daqiq al idi ya fada yace wa fi ma qalahu nazar a cikin talkhis al habir sai kawo shawahid shine shahidin wannan hadisin da zamu karanta yanzu nan gaba

فإن في المال العرية قدر عرية أهله العرية نعرايا نعرايا abinda za a ci na sabon dabino hmm. wato ku tausasa a cikin kardadon dukiya domin a cikin dukiyar akwai al'ariya shine wanda za a ci na gida na wanda za a ci shi sabo sabon dabino to haka an yi masa eh na alakai wato alakai mu girma alakai mu ya nuna sosai eh. <laughs> na'am Wal'akilata. Wal'akilata ko wal akalata na ku wal akilata wadda ake ci na'am wal wasiya da wanda ake yin wasiya da kuma wanda ake ba ma ma'aikaci mai aiki Wal wa'id da kuma irin abubuwan da ka faɗo na masifa da kuma da eh, ko alwaƙi'a ko walwaƙi'a ita ma sun ce eh, nan ma a cikin nihaya haka ya kawo ta alwaƙi'a alwafi'a bifa maimakon alwasiya din alwafi'a uh, wafiya to ta zo sun da alwafi'a hmm. ta gama wani duk dalili ne a kan cewa hadisun mutarif <laughs> na'am Eh, wa ma wajaba min fi samari min alhaq da kuma abinda yake wajaba a cikin 'ya'yan itatuwa na haƙƙi wa ma kitabul mu'arid li hadhihi al-athar amma alqur'ani da ya ci karo da waɗannan hadisai da kuma qiyasin shine faɗin Allah ta'ala gani ku ci daga cikin 'ya'yan itatuwansa idan ya ba wato idan ya bayar da wato idan idanuwan nasa suka ɗayan itatuwan suka nuna kuma ku bayar da haƙƙin sa ranar girbin sa to kaga aka yi iflati ba kayyade ba mm. eh na'am eh fa eh kulumi samari eh a ci a bayar to amma a duniyun za a yi a to za a bayar ne gaba ɗaya ba za a ci ba <laughs> eh. za a ci eh. ba a yi yadda ake ci ba amma wannan bai nuna kan cewar za a ware na cin sannan kuma na sadakar a ware shi daban eh nan bai bayyana za a ware ba wa amma alqiyas shi ku qiyasi wannan fa dukiya ce don haka zakata wajaba a cikinsa asalin wannan sauran dukiyoyi ai sauran dukiyar mutum ba a cewa sai ya ware abin da zai ci sannan abin da ya saura ya fitar masa da zakka eh? in dai ya kai nisabi shi kenan babu zancen cewar to eh nisabi ya kai nisabi to amma a ware kudin makaranta a ware kudin cefane na shekara a <laughs> gani a'a wai alkiyas da ai in za ka hujja da kiyasi sai ka kawo asali wanda da kai da mai zargi ma duk yadda su shafi yan ba su yadda ba ya za ce kudin hidiman mutum kafin su yi kafin a fitar da zakar ba a kan balance suke yi ba ah. eh kawai suna su a gane menene ne ragowa a shekarar da hayyar shekara eh. da shi aka fitar wata mm. shi shi saboda sun ɗauki wannan mazhaban na fitar da zakka daga daga salari daga albashi eh a su dai wanda suke bin a ra'ayin abin nan alkarbawi amma eh, eh, alma'ayir ba haka yake ba alma'ayir ya fi gacewa da abin da sauran usul suka faɗa ban san abin da asalin shafi'iya suka ce akan wannan ba amma sai ka kawo mana abin da suke kai mana nura mm, sai ka kawo mana daga shafi'iya insha Allah na'am amma shi dalilin sanat yafi shi ne kan cewa wannan shi ne asali na kan cewa sa'irul amwal yanzu ko dabbobi ai ba a cewa a cikin dabbobi sai ka ware wanda yake ita ce ta ci sauran kuma sai a zama sai a lissafin misali hmm? hmm? <laughs> eh wajen abin nan wajen noma ba eh wajen noma ni wajen wajen noma ala qawl eh qawl ni kharij madha kharij al madahib al arba'a eh abu ubayd shi ma ba haka yace ba ba haka yace bizabt ba ba haka ya ce ba bizab rannan na karanta kitabul amwal din eh, amma amma na fito da shi insha Allah kafin mu tsallake babin za mu ji ra'ayin abu ubaid ya bayyana ya bayyana ra'ayinsa ba haka ya ce ba a bizab yana da dan tafsil a ciki na'am فهذه هي المسائل المشهورة to wannan sune masaloli mashahurai allati tata'allaqu bi qadri alwajib fi zakah wanda take suke rataye da gurgudu na wajibi a cikin zakka wal wajib minhu fi hadhihi al-ajnas ath-thalatha da kuma abin da yake wajibi daga gare shi a cikin waɗannan jinsi guda uku na dukiya allati zakatu muqarrajatun min ayaniha wanda zakka ake fitarwa daga ainin su waɗannan dukiyoyi guda jinsi guda uku ne ne jinsin guda uku الأجناس الثلاثة الحرف والحيوان هو العين سوني نعم لم يختلفوا بس يساباني با أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها شوى إذن أكفتر دبكر دجتكين أين أينين ودنن أجناس إن na dukiyar da kansu to sun yi saɓani to ya halatta maimakon ainihin dukiyar a fitar da kima hmm. ko kuma baya halatta faƙala wa shafi'i maliku da shafi'i suka ce la ya qiyam fi zakawat baya halatta a fitar da kimomi a cikin zakka badal mansusi alaihi a maimakon abinda ake nassi a kansa a cikin zakka abu hanifa ya ce ya halatta kuma daidai ne yana da iko kan abin da ake nassi a kansa ko ko ba shi da iko dalilin saɓanninsu halin zakatu shin ita zaka wa ita ibada ce wadda Allah ya ce a yi ta ko ko wani haƙƙi ne wajibi ga miskinai ومن قال إنها عبادة وانت دي يتشي عبادة شي قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجزي لم إيه لم يجزي آه ko kuma lam ya juz tunda ana maganan ya juz ne da la ya kuma duk haka din zai amma amma inda eh eh amma amma inda haka ne lam yujzi ai zai kawo hamzar lam yujzi ajza'a lam لم ne eh za kawo hamza eh, da kai an kawo hamza lam yujzi lam hmm. eh, idan ya fitar daga cikin waɗanda ba wa'annan ayan ɗin din ba lam yajuz ba zai halatta ba hain zai baka ga ke dai lan yiji da ɗin na hayan da ta kwanta maka ba na'am li'annahu ata bil ibada domin in ya zo ma in ya kawo ibada ba a fuskar da aka yi umarni da ita ba to wannan ibada ba tattaci wanda kuma ya ce a ita zakka haƙƙi ce ga miskinai shi a wajensa da kima da ainihin dukiyar babu bambanci a wajensa kuma haƙiƙa fa shafi'iyya sun ce kuma zamu a wajenmu za mu iya cewa wa'in sallamna annaha haqqun lil masakin to ko da mun sallama cewa ita zakka haƙƙi ce ga miskinai annan shari'a innama allaka alhaqqa bil aini abin shi mai shari'a ya rataye hukuncin ne da ainin dukiyar tasduru minhu qasdan minhu eh qasdan minhu eh akwai qasdan hmm, qasdan minhu dan da nufi daga gare shi litashriki alfuqara ma al-aghniya'i don wato ya tara wato ya hada fakirai tare da mawadata a cikin ainihin dukiyar wato kamar yadda su kamar yadda suke da garke su ma waɗannan sai a ba su abin da su ma watakila gobe jibi za su samu garke mm, kamar yadda su ma su mallaka mm, kamar yadda suke da kamar yadda suke da rumbu su ma watakila a hankali sai a waye gari su ma su samu rumbu <laughs> eh, eh eh na'am shine eh, na'am wal hanafiyya sai suka ce suna cewa inna ma khussat bizikri ayanul yasa aka kebance ainihin dukiyoyin da ambato bato. ala a sauƙaƙa ma masu dukiya ne domin dukkan ma'abucin dukiya wato fitar da dukiya daga cikin nau'in dukiyar da ke ga wajensa shine kaɗai yake saukakuwa a gare shi ولذلك جاء في بعض الأثر لكن يزو أوني وترواية أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا wajen وجندية أكم أبو تاتفا yanzu an sanya su bayar da tufarta su alama ya atibi kitabin hudu kan abin da zai zo a cikin littafin hudu. na'am eh eh na'am ba shi da akuyar eh to ai amma dai akuyar eh, jinsin jinsin hayawana da zai kawo jinsin dabbobi ba kima ai baki ita ai ba ma bace ai kaga ai ayin din ne kima ce hmm. eh. Eh. Eh. oho wai hujjar da ya kawo <laughs> to ai galibi za ka ga masu raƙuman suna da awaki na'am a a zakatul ga waɗanda wurin da ba za su iya ba da abinci ba ko kuma ba da abincin ba zai yi ma'ana ba kamar irin wanda suke a europe amma su ma su ma su wakilta a fitar musu a inda musulmi suke yafi su turo da kudin a saya a baya, bisa kawai su fitar da kudin a bayar da kudin na'am ma na fi eh lokacin da muna kauri muna noma hmm. wannan hadisin da yake cewa idan ka kuma hmm. da usulka fa in lam tana usulka fa ruba yawanci idan aka dama da ake gini hmm. akwai mutane da suke zuwa za su wuce kuma bukata da makamata ana hmm. a ba sababu tarkin sulusi nabi sallallahu alaihi wa sallama hmm. bi tarkin sulusi awun rubu'i mura'atu li halin sahibin huttan da hmm. an istimara tankusu وربما يأكل منها العابرون وأهل الحوائج ويترك له الثلث أو الربع توسعة عليه وتخفيفا في أمر الزكاة وشنو بدا تمنى هكا نتيجة قال كما وان حديثا ولا إذا تفضل أنا يبقى عادة هكا أنتوا أمالي كانت مصابة مالكية عند كتير tun da su wannan an ji duwannan ba laifi a yi isani alheri ne amma abin nan za a sa shi cikin nisabi cewa daga cikin abin nan ba zai zama tokan cewa wannan ba zai shiga cikin nisabi ba kafin nisabi ba ne a ce ɗan abubuwan da mutane suka ci ya zamanto ya rage ya rage da kama alal misali ko da kwano ɗaya ne sai ka ce ai nisabi bai cika ba sauran kwano ɗaya nisabi ya cika saboda abin da mutane suka ɗauka a'a dole ka hada shi da zaman toni sabi ya cika ka fitar da zaka eh za ka ce ai ka ba da kaza ba ai mutane sun da su kaza ba aikum salam duk zai shiga shine asalin shine ai shine ai asalin abin nan din shine ita ce matsalar eh sai an yi sai an lissafa ta to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk